Bismillah Rahman Rahim, triplet babi na 85. Lokacin da Imran ya kawo mata turarinta tana cikin toilet aje mata kawai yayi sannan ya wuce nashi ɗakin. Bayan 'yan wasu awanni, shirye take tsaf cikin doguwar riga ɗaya daga cikin wanda Ahmad ya sai mata. Ta yafa mayafin rigar a kanta ta yi kyau sosai kamar ka sace ta ka ajiye ka yi ta kallonta. Sai dai kallo ɗaya za ka yi mata kasan bata cikin walwala. Falon ta fito ta ɗan ƙara gyara shi fes sannan ta nufi wajen da take zaton kicin ne. ai kuwa kicin ne ko ina a gyara tsaf sai dai da alama ba amfani da kicin din ana kwana biyu ba a yi amfani da shi ba ciki ta shiga ta fara yan dube ta akwai komai na mace za ta bukata a cikin kicin din irin su pot spoon plate cup da kuma ingredients na miya da sauransu sai dai babu kayan abinci a cikin kicin din hakan yasa ta nufi wani dan karamin kofa da ke cikin kicin din wadda take zaton store ne tana shiga ciki ta yi arba da kayan abinci wani daɗi ta ji cikin sauri ta fito ta ɗauki pot mai kyau daga cikin set da suke jere cikin durowan kicin din a wanke yake tsaf sannan ta ɗora ruwa a saman gas farar shinkafa ta dafa sai kuma ta rasa da me za ta yi miya domin ba ta ga kayan miya irin su tomatoes a cikin kicin ɗin ba yan dube dube ta fara ko za ta ga kayan miya can ta hango wani katon firiza daga gefe sun sauri ta karasa wajen aiko shaƙe yake da kayan miya har da su nama da kifi sai ta riba kayan miyan da naman daidai yadda zai ise ta ta zauna ta raya musu miya mai daɗi wanda ya ji kayan haɗi bayan ta gama ta zuba a flask ta fito ta ɗauka da niyyar fitarwa falo juyawar da za ta yi suka ido hudu da shi yana tsaye ya goya hannu a kirji yana sanye da jallabiya ashkolo ya zuba mata ido wani irin tsorata ta yi saura kaɗan ta suke tire ɗin abincin ya faɗi ƙasa asarar abincin za ki yi min ko ba ki san yau na ci girkin first lady kenan ya kai ƙarshen magana tare da ƙarasuwa cikin kicin ɗin ya karɓa mata abincin yana faɗin waye ya koya miki girki haka na fita ta minti ina tsaye ina kallon ki karar bilandan da kika kunna ta fito da ni yayi magana yana fita falo bayan su tafi tana faɗin a gidan su kausar na koyi girki sannan kuma ina da takardar girkin ina koya saman tabir ya ɗaura tire ɗin sannan ya ce gaskiya ne gashi kamshin abincin duk ya addaba ciki na yasa sai yunwa nake ji amma fa wannan shine first and kuma last kada ki sake yin girki domin ba ya aiki na ɗauke na ɗauko ki ba ki bari za mu rinka fita mu da tsawo sannan kayan da kika gani a kicin din ma ina ajiyewa ne saboda abokaina akwai wasu daga cikin su ba su son cin abincin restaurant sai dan su girka da kansu to saboda su nake ajiyewa to dan bakinta ta yi tana faɗin to ni ma ai ina daga cikin mutanen da ba su cin abincin restaurant ni ba zan iya ba gaskiya na Allah ka bari zan rinka yin girkin da kaina baya son bata mata rai dan haka sai ya amsa mata da to kenan dama kun santa da son iya girki sai muna take shi kuma ya ce zai dauke ta su je shopping an jima da daddare ya sai mata kayan sawa da su man shafa da duk wani abun bukata sannan ya saya mata littattafan koyon girki saboda murna ji ta yi kamar ta rungume shi sai zuba mishi godiya take yi yau da imran zai ci abincin da ba na restaurant ba daukan plate ya ta fara sabin ɗinsa zuba mata ido yayi na kalanta sai ta shaƙe masa plate ɗin tab da abinci yana ta ce mata ya isa amma ta ki bari sannan ta tura mishi gaban su tare da miƙo mishi spoon karɓa yana zuba mata albarka ba ta lokaci ya fara cin abincin dan daman yin waye ke ji wani irin daɗi ya ji lokacin da ya kai abincin bakinsa ɗanɗano na musamman ya ji nan take ya fara santi daukar wani plate ɗin ta yi ta zuba nata abincin don kaɗan tana ƙoƙarin zuba miya na nafi ya ce bata isa ba karɓar sabin spoon ɗin ya cika mata plate ɗin shi ma kamar yadda ta mashi sannan ya bata dama ta zuba miya ta ɗauka ta wuce bedroom ɗinta subhanallah wani shegen daɗi ya ji lokacin da ya kai tsokar namar cikin miyar bakinsa wow ya furta a fili rimsha ta iya girki ga hannunta da zaki haka ya buɗe cikinsa ya fara ci yau ba abincin restaurant a wannan hali ake da ta shigo ta same shi dawarta daga school kenan ta sha ruwan mamakin ganin yadda yake ta santin abincin ta kasa hakuri har sai da ta tambaye shi daɗi ya hana shi yin magana da hannu kawai nuna mata kular abincin buɗe kular ta yi wani daddaɗar kamshin stew ɗin ne da ke hancinta sai sauri ta ɗago ta ce ya imran wannan abinci wani restaurant ne za mata kai sannan ya shiga bata labari aikuwa da murnar ta ta miƙe tana faɗin kai yaya ka ce na samu kanwa kuma mai koya min girki bari na je wajenta bata jira amsar shi ba ta wuce zuwa ɗakin da rumsha take ciki akida baiwar Allah ba ta da matsalar komai tana bala'in son mutane da farawa sosai ta shiga ɗakin Ramsha na cin abinci domin lokacin da ta shigo ɗakin ajiye abincin ta yi sai da ta yi wanka ta shirya cikin wata doguwar rigar sannan ta ɗauki abincin ta fara ci. Murmushi ɗauki akan fuskar ta ce sannin ki da zuwa dago kai Ramsha ta yi tana kalanta. a lokaci guda ta sakar mata kul murmushi har sai da haƙoranta suka bayyana a ruɗar ake da ta ce wow dimple open teeth dogon hanci ƙaramin baki kyakkyawar gashin gira sleepy eyes da nake mutuwar su kyau iya kyau duk sun haɗu waje guda. ya ilahi ya lillahi ka bani yarinya mai kama da wannan baiwar ta ka kyau iya kyau dariya abin ma ya bawa rimsha zuba mata ido a kila tai tana kallon yadda take dariyar abin ba a magana gwanin burgewa gaskiya kina da kyau sosai a kila ta sake faɗa tana karsuwa wajen da take zaune ta mirar ce miƙa rimsha ta yi dan ta bata wajen zama tana faɗin ke ce akila ko da sauri akila ta gyaɗa mata kai alamar eh sanan ta ce ya imran ya baki labari na ko eh, ya bani labarin ki ai ya ce min ke ce bugun zuciyarsu gaba ɗaya gidan Karar faɗaɗa murmushin a kila ta yi sanin ta karɓi plate ɗin abincin ta ce, mu koma tsakiyar ɗakin saman kafet mu ci abincin tare. Torimsha ta amsa mata da shi, sannan suka koma saman kafet ɗin suka fara shan abincin tare da spoon ɗaya, wannan ta ci ta ba wannan. A bangaren Afiya kuwa, tunda ta suma a wajen bata farka ba sai washe gari da safe da umarshi ta zo ta tashe ta. Lokacin already ta mance komai kuma lokacin da dodannin suka bace ta farfado daga sumar sai dai kuma barci ya dauke ta shi yasa bata tashi ba. wanka ta je ta shirya zuwa school bata zo da motar ta ba kuma akil baya nan hakan yasa ta hau abin hawa zuwa school ko breakfast bata tsaya ta yi ba domin burin ta kawai su haɗu da rufi karfe takwas dai ta shiga cikin school kai tsaye wajen da suka saba zama ta nufa ai kuwa nan ta isko rufi tana zaune ta dukar da kanta kasa kusa da ita ta ji ta zauna tana faɗin good morning rufi waya is anisa da kai ta yi bakinta a kumbure saboda duka da akil ya yi mata jiya ganin bakinta a kumbure yasa afiya ta fara bata hakuri domin ta san me ba komai rufi ta ce mata sannan ta ɗora da cewa Afiya ina son ki raka ni wajen wani waje idan ba damuwa. To Afiya ta amsa mata da shi sannan suka miƙe tare suka nufi motar rufi din. Rufin ta za su suka bar su kuɗin Ina za mu je rufi? Afiya ta tambaya tana kokarin sanya wayar ta a silent. Wani waje za ki raka ni, ke dai ki zuba ido ba za mu jima ba. A rufi bana son yi nisa da school don kin ga ya Akil ya ce zai yi bincike kuma ga ya Irfan yana gari. Ina tsoron su zo school ba su same ni ba. Ta yi magana cikin raunaniyar murya. Kai Afiya kin cika tsoro wallahi. To ba wani jima za mu yi ba minti arba'in yayi za mu dawo. Allah ya dawo da mu lafiya shine abin da Afiya ta faɗa kawai. Sun yi tafiya mai nisa yayin da suka sauka daga kan titi suka keta ta cikin daji. Afiya ta fara tsorata domin ba taɓa wuce school, shopping, kasuwa sai kuma gidan su Imran iya inda take zuwa kenan. Amma yau gashi har cikin daji suka shiga. Hakuri ta yi ta jurewa ta zuba ido tana kallon yadda Rufi ke keta cikin dajin da motar ta Wajen wasu kuntayen bishiyoyi masu cikar ganye ta tsaye da motar sannan ta ce Afiya ta jira tana zuwa. To Afiya ta ce mata amma zuciyar ta tsoro ne a cikin fal kirjinta har ma yake yi ba taba zuwa makamancin waje irin wannan ba cikin dajin ta kuma keta da kafarta tun afiya na iya ganinta har ta kurewa ganinta wajen malamin ta je nan ta sanar da shi cewa tana son ya kwanci aikin da ya yi wa abi ya maida shi kan dadin jeni sannan ta bashi hoton aiki ta ce tana son a haukata mata shi ya shiga duniya kowa ya huta to bokan nata ya ce sannan ya karbi hoton ya gaya mata kuɗin da za ta biya buɗe jakarta ta yi ta zube mishi kuɗin sannan ta masa sallama ta dawo wajen afiya rufin me kika yashin a wannan dajin haka Abiya ta tambaya fuskar ta dauke da mamaki ka tsoro kamar za ta yi fitsari. Shin rufi ta yi mata bata tanka mata ba kuma suka koma mota suka kama hanya. Suna tsaka da shirya da gudu suka ga an tsara hanyar da wasu watsu. Wani irin mahaukatan burki rufi ta ja domin ba su san da wa'annan duwatsu ba. Dan a lokacin da suke zuwa babu su a hanyar kuma yanzu ma ba su lura da su ba har sai da suka isko wajen. Saura kaɗan ma su bi ta kai. Allah da ya tsare suka gani. Rufi na taka burki ta buɗe motar za ta fito kenan wasu mutane suka fito daga cikin dajin hannayen su rike da bindigu ihu rufi ta kurma ita kuma afiya ta fara salatin annabi kawai cin tsawa ɗaya daga cikin mutane ya ce su fito daga cikin motar gaba ɗaya mutanen su rufe fuskokin su da irin rawanin buzayen nan ba ka iya ganin fuskokin su sai da idanuwansu da da hujin hanci da baki ba su suka fito jikin su sai kyarma yake rufe kuwa wake baki ta yi tana kurma ihu ko wani zai kawo musu ɗauki ba imani baretar sai ɗaya daga cikin bandit ɗin nan ya sanya bindiga ya harbe ta a tafin kafarta suna faɗin idan baki mana shiru ba sai mun harbe ki a inda zaki mutu wani irin azaba take ji amma ka ta sanya hannu ta toshe bakin ta na hawaye ta sa su a gaba suka suka shige cikin daji da su wani irin bakin azaba rufe take ji gashi kuma sun ce sai dai ta taka kafar nata idan ba haka ba su fasa ta da bindiga haka bayan da ta iya ta fara taka kafarta suka bar wajen suka bar mota a buɗe wayoyinsu da komai yana ciki cikin wannan azabar suka rinka taka kafafunsu a cikin wannan gumin dajin banda suna Allah ba abin da afiya take kira ita kuma rufi kuka kawai take azaba yayi mata yawa ga wahalar tafiya ga azabar sun fasa mata kafa ɗaya sai jini yake zuba kamar me sun yi tafiya mai nisan gaske har suka wuce wani katon dutse kafin su iso wani waje kamar kam haka wajen yake an yi dakuna da irin manya-manyan tamfol ɗin nan gaba ɗaya wajen kewaye yake da manya-manyan maza Atti suna rike da bindigu suna tsaitsaye da alama gadin wajen suke yi. Suna isa wajen ɗaya daga cikin bandit da suka taho da rufi ya ce, Kai Habu, shigar da wa'innan ciki. Zuwa anjima idan su garba sun dawo, sai mu haɗa su mu ga yau mutane nawa muka kama. Wanda aka kira da abun ne ya ƙara wajen hannunsa rike da bindiga ya sanya irin rawanin buzayen nan shi ma ya rufe kai zuwa fuskarsa. Baka iya ganin komai daga fuskarsa sai ido. Jikinsa na sanye da kaki na sojoji a shekaru ba zai wuce cin ba. ta sa su yi a gaba zuwa cikin ɗaya daga cikin ɗakunan tamfol ɗin da ke wajen rufe dai ta sha azaba iya azaba ga shi ba halin ta yi wata magana za su harbe ta ita kuma Afiya ta ɗaya shine idan su ya Irfan suka je school ba su same ta ba me za ta ce masu. ba ta yi tunanin cewa matsalar da take ciki a yanzu ya ci uban wanda take hangowa ba a'a ita tunanin hukuncin ya Irfan take yi domin ita ba ta san kidnapping ɗinta aka yi ba labari kawai take ji ba ta san yadda ake yi ba Habu na kai su bakin kofar ɗakin ya ce su shiga sannan ya juya ya bar wajen jikinsu a mace suka ja kafafunsu zuwa cikin ɗakin mata ne sun kai su talatin a cikin wannan ɗan ɗakin gaba ɗaya matan da ke a wajen sun koɗe alamar sun ci bakar wahala duk sun yi fitu-fitu da su mafi yawancinsu akwai busasshen hawaye akan fuskokinsu alamar sun sha kuka wasu kuma iyaye ne da yaran su kanana wasu 'yan mata wasu kuma sun manyanta abin da ya gwanin ban tausayi duk wata zuciya mai imani idan ta ga wa'annan mata sai ta zubar musu da kwalla saboda yanayin da ke kan fuskokinsu ya isa ya sa ya karya maka zuciya babu wadda ta kula da su kowace daga cikin matan nan suna fama da kanta tsuru tsuru su afiya suka tsaya sun kasa gaba sun kasa baya ga kuma rufi da kafar take mata ruwan azaba wata wacce take zaune daga ta bakin kofa ta miƙe kafa yarta wadda ba za ta fi shekaru sha hudu ba ta ta da kai da cinyoyinta ita kadai ta iya ce da su afiyar su shigo su zauna mamu su suka je kusa da ita suka zauna a takure don dama sun gaji afiyar da ta zo zama sai da ta kakkaɓe wajen tassanin ta zauna ita kan rubi zama yan bori ta yi tare da ciki saka hannunta dai a bakinta ta fara kuka kasa ƙasa don kada su ji ta sannan ku da zuwa matar ta sake yi musu magana afiya ce ta iya amsa mata ita kam rufe ba magana da kin daina wahalar da kai kina zubar da hawayenki a banza ma da yafi maki idan baki daina ba hawayen ne za su kare a banza cewa matar ta yi magana tana kallon rufi afiya ce ta yi karfin halin cewa to saboda me za ta daina kuka baki son su ji kukan nata har a sami wani mai tausayi ya tausaya ya taimaka mata ne taimako a lallai ke yarinya ce sosai matar ta bata amsa ta kuma ci gaba da cewa ai tun da basu ji tausayin ku wajen ɗauko ku su kawo ku nan ba to fa duk abin da za su yi muku ba za su taɓa jin tausayin ku ko kaɗan ba babu zancen imani a nan wajen kai ku yi addu'a Allah ya kwabtar da ku amma a halin da muke ciki a yanzu ma ko an kawo kuɗin fansa suna karɓa sai su ki sakin mutum ya koma gida mafi yawanci haka suke yi musamman idan suna son mace wallahi aure ta suke wata zuban su ce da yan uwanta yaran su sun kashe ta da ba sa nan wata zubin kuma idan suna son mace ta ki yarda to ba suna kashe tan da gaske kuma su karbi kuɗin fansa ba yadda aka iya da su ba mu iya tunkarar su sun fi karfin kowa ne da nake gani a ƙasar nan ku dai tunda kuka shigo nan sai ku kama addu'a a cikin zuciyoyinku domin ko sallah ma ba sa bari ba waye bare kuma har ya samu damar kai kukansa ga ubangiji amma duk da haka ku dage da addu'a a cikin zuciyoyinku dan Allah ya kubutar da ku a yanzu kuɗi baya kubutar da mutum daga hannunsu amma su din su waye ne a kasar nan har da suke aikata hakan ba mai kama su a yi musu hukunci afiya ta tambaya tana kallon yarinyar da ke kwance kan cinyar matar ya naga yarinyar nan kamar ba ta da lafiya ta sake cefa wa matar tambaya nisa mata ta yi kafin ta ce su ake cewa masu garkuwa da mutane wato kidnappers yarinya kuma eh ba ta da lafiya zazzabi take amma sun ba mu magani ai ta ji sauki shiru afiya ta danyi tana jujjuya kalaman matar sun bata magani kenan suna da asibiti ne a nan wajen ta tambayi kanta a cikin zuciyarta kidnappers dama haka suke sake tambayar kanta sake dagowa ce ta kalli matar sanin ta ce to suna da likitoci a nan ne da za su bata magani yi za mata kai matar ta yi sanin ta ce ni dai tun da nake nan wajen yau tsawon wata uku ban taba ganin wani likita ba sai dai idan suka ga baki da lafiya sosai sai ki ga sun kawo maki magani ban san daga ina suke samun maganin ba wata uku Afiya ta maimaita a fili tana zara ido. Gida mata kai matar ta yi tana faɗin, eh wata na uku a hannunsu kuma sun karbi kuɗin fansa daga wajen yan uwana har sau biyu amma sun kisa sake ni na koma gida zaro ido sosai afiya ta yi domin bata taba tunanin haka ba ita a nata zaton idan suka kama mutum suna bashi kula saboda za su samu kuɗi kuma tana tunanin da zarar an basu kuɗin fansa suke sakar mutum ya koma gida ba taba zaton wajen nasu haka yake ba jigum-jigum suka zauna abin gwanin ban tausayi can kuma afiya ta sake cewa to amma ke me yasa basu barki kin koma gida ba tunda sun karbi kuɗin fansa wani dogon numfashi mata ta ja tare da sauki a hankali sannan ta ce eh wannan ne ban sani ba abin da na sani shine da suka buƙaci kuɗin fansa sai suka ce mace ce za ta kawo musu kuma macen ma babban yata mai shekara sha bakwai shine yan uwana suka kiyarda suka ce mace ba za ta zo wajen ba sai aka ba wa yayana kuɗin ya kawo ba su musa ba sai da yayana ya zo ya kawo musu kuɗin a inda suka yi da shi zai zo bayan sun karɓi kuɗin sai suka sa bindiga suka harbe shi wai dan saboda sun ce mace suke son ta kawo kuɗin yan uwana sun bijire wa umarnin su haka yan uwana suka sake ba su haƙuri suka rinka su akan su yi haƙuri su sako ni nan suka sake cewa sai an ba su miliyan biyu kuma ƙanina suke son ya kawo kuɗin a cikin ƙannena ɗin ma sai suka zaɓi jarumin gidanmu mai faɗa da kuma zafin rai ni na rasa waye yake faɗa musu familinka idan suka kama ka sai kiga kusan komai naka sun sani to da ƙanina ya kawo kuɗin sai suka yi ƙoƙarin jin ra'ayinsa a harkar dama haka suke yi shi yasa suka yi yawa a cikin al'umma idan sun ga namiji lafiyayye mai ƙarfin zuciya mara tsoro sai su yi ƙoƙarin jin ra'ayinsa idan ya ƙi sai su yi mashi yankan rago su yi bidiyo su tura wa duniya amma ba za su taɓa faɗin abin da ya sanya suka yanka shi ba sai dai su ce ba a kawo kuɗin fansan shi ba abin da ya faru da kanina kenan ya ce musu shi ba zai iya wannan harkar ba wallahi a saman dutsen da suka karbi kuɗin a nan suka ɗaure shi suka yi mishi yankan rago sai bayan sun dawo suna magana na samu labari daga maganar da suke da ogan nasu sannan dan su wuce shi suka zo suka ɗauki yarinyar nan suka tafi da ita shekaran ta sha hudu a duniya amma ka shedanin nan suka lalata mata rayuwarta nayi nayi su kashe ni na huta da wannan bakin ciki amma sun ki kula ni kuma tun daga lokacin da suka yi wa wannan yarinya aika aikan nan ba su sake bi ta kaina ba ni yanzu ba ni da wata bukatar ta wuce su kashe ni na yi kuka har hawaye na sun kafe yanzu zuciyata ta ke kashe bana tsoro ko shakkar komai ta ga ƙashen magana tana shafa kan yar ta da ke kwance saman cinya ta gwanin ban tausayi sosai afiya take zubar da kwallo yau ta ji abin da ya fi ƙarfinta yana rashin imani har ina su sace mutane bayan haka kuma su kinka lalata musu rayuwa sannan suna kashe musu yan uwa wannan bala'i da me ta yi kama idan ba Allah madaukakin sarki ba ba wanda ya isa ya fitar da bawa daga cikin irin wannan bakin zaluncin dafa ta mata ta yi tana faɗin ki daina kuka domin haka hawayenki zai ƙare abun kuka yana gaba domin baki ga komai ba tun kina da sauran hawaye har ma su kafe ni yanzu addu'a da nake yi muku Allah ya sa kada su lalata muku rayuwarku domin da wuya yanzu su ɗauko mace ba tare da sun kwana da ita ba su mai da ta ɗazun da asuba ma na ga sun kawo wasu mata sun zuba su cikin wancan ɗakin an jima kaɗan za su zo su fitar da mu tsakar wajen cikin ciyayin can don su azabtar da mu da rana haka suke yi idan rana ya yi sai su fitar da mu rana idan yamma ya yi su dawo da mu to idan sun fitar da mu sun haɗe mu waje guda ne sai kiga suna zaɓar mace da ta yi musu suna cewa yara na ƙasa da su su ɗauke su su kai musu cikin ɗaki ina roƙa Allah ya tsare ku kada su lalata muku rayuwarku mu kam sun gama da mu sora su ƙarasa mu kawai mu huta ni na rasa ma me ya sanya ba su kashe ni ba banda kuka ba abin da afiya take ita kuma rufi tuni ta salale ƙasa ta kwanta kamar bata ta numfashi sai dai hawaye kawai zaka gani yana bunkuncinta a bangaren ramsha kuwa tare suka ci abincin ita da akila suna ci suna hira gwanin ban sha'awa bayan su kammala ne suka fito falon zane suka isko imran saman sofa ya tattara komai na kwanukan abincin da ya ce har da goge wajen ya yi bawan allah saman sofa mai zama mutum uku suka zo na akila tana faɗin ya yi imran an ta aifiya bata dawo ba fa kuma ya akila ya ce idan ta je school ta dawo to tun jiya bata dawo ba ba tare da ya kalle su ba ya ce to ba ta da ra'ayin zama a nan ɗin ne shi yasa sai ku kale ta ta zauna inda take so ko ana dole ne girgiza mishi kai ta yi alamar a'a ba a dole shiru suka yi ba wanda ya sake magana wayar imran da ke saman bed ɗinsa a cikin bedroom ɗinsa ne ta fara rudi tana neman agaji da sauri a kira ta miƙe don ta ɗauko mishi wayar waye ya kalli rimsha cike da kula ya ce first lady gaskiya kin iya girki sosai kuma ina godiya wallahi na ji daɗi fiye da tunaninki asa ta da kanta tana murza in yatsun hannunta bata ce da shi komai ba. A haka Akida ta dawo ta same su. Hannunta rike da wayarsa mika mishi ta zo ta yi sannan ta koma saman sofar da ta tashi ta zauna. Fikin kwan din ya yi tare da kare wayar a kunnen sai na faɗin. Hello doctor ya aka yi ne? Daga ɗayan ɓangaren Naudi ya ce, Wallahi na mance ne ban bawa rimshe wayar ta ba, gashi sai kiran layin nata ake yi zan bawa direba ya kawo muku. Ta Imran ya amsa mishi da shi sannan suka yi sallama ya dada kallon sa kanta. First lady daman kina da waya har yanzu ne? Gida mishi kai ta alamar eh sanin ta daura da cewa eh wannan da na ce maka ya taimaka mana a ilorin shine ya saya mini waya yana kokarin sake yin wata magana wuri ta ta sake fara ruri mai da kallon su kan wayar yayi eh Salahuddin shine sunan da ya bayyana akan screen din fikin yayi tare da kara a kunnen sa yace hello eh daga ɗayan bangaren Ahmad ce prof ina cikin matsanancin damuwa da tashin hankali wanda yake wa rayuwa ta barazana gano idanu Imran yayi na faɗin eh me yayi zafi haka haba mana boss kada mu yi haka tukunna ma menene sila faɗi inji ba dai yarinya da ka bani labari ba ce tamkar imran na a gaban shaka yayi ya gyada kai yana faɗin wallahi furof ita ce kwana biyu ina kiranta ba ta ɗagawa sai yau da safe shi ma muna magana ta katse ko gaisuwar kiki ba me ba na sake kiranta su ba a adadi amma ba ta ɗauka ni na rasa ina zan saka rayuwata duniyar gaba ɗaya ba ta yi min daɗi jinjina kai imran ya kafin ya ce eh na tausaya maka amma ina son ka sani halin da nake ciki ko rabin shi baka shiga ba matata ta shekara sha biyar muna tare ina kula da ita ranar ɗaya na neme ta na rasa ta ɓata na duniya idan ka cire iyayena ba wanda nake so biyunta idan na tuna hakan jin zuciyata nake kamar za ta fashe ta fito gara ma kai kana iya kiran wayarta ɗauka ne sai time to time take ni kuma fa inda take ma ban sani ba bana jin ta bana gani ban sa a ina zan ganta ba ya ilahi ya kai ƙarshen magana kamar zai yi kuka zuba mashi ido a kila da rumsha suka yi suna kallon shi gwanin ban tausayi yanzu prof wani shawara za zaka bani shiru ya dan yana so ki ajiyar zuciya kafin ya ce shawara ta anan shine ka rabu da soyayya da gaibu ka kama dahir yanzu yaushe za ka shigo kedi idan ka shigo sai mu tsaye da matsaya ko jinjina kai Ahmad ya sannan ya ce to shikenan zan shigo next week ta Imran ya amsa da shi sannan suka yi sallama ya miƙe zai wuce bedroom nasa dan iya ya fara ya spama mishi ciwon da ke a cikin zuciyarsa sallamar da aka yi a bakin kofar shigowa ce ta dakatar da shi amsa ya yi tare da bada izinin shigowa don ya san mai sallamar babu mai gadi ne karisowa ciki mai gadin ya yi tare da duka a ƙasa ya gaisa sannan ya mika mashi wayar ramshe yana faɗin gashi nan wai na baka inji direban su dakta to masu sauraro a nan za mu dakata ku na subscribe ku na ƙararrawa sannan ku yi mana like mun gode